bayan da gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar cewa za a rufe filin jirgi na nnamdi Zikwe da ke abuja na sati shida domin a karkata akalar matafiya zuwa kaduna ta arewacin najeriya domin yin gyare-gyare a tashar jirgin ta abuja wasu 'yan ƙasa suna ta ci gaba da yin cece kuce dangane da ɗaukar mataki a daidai wannan lokacin da suke ganin cewa za a ƙara matafiya wahaloli to amma a filin da muka yi da shi a fadar gwamnati ministan sufurin sama na najeriya Hadi Sirka ya bayyana mana cewa babu shakka wannan gyaran tilas ne a yi shi. Shi dai da da aka yi domin jirgin ƙasa kana tashi a nan Abuja an yi shi ne shekara 25 kawai bayan nan a sake wani. Kuma a irin birni irin na Abuja kamata da akwai daban guda biyu tun ma farko. kuma saboda shekara ashirin tun bana mukamin gwamnati nake ta kira ga gwamnati da suka shuɗe cewa ya kamata a yi wani daɓen na biyu wanda za a samu jirgi na sauka yana tashi saboda muhimmancin abuja lokacin da aka yi daɓen eh, ana tsammanin za a samun fasinjoji kamar dubu ɗari eh, a shekara eh, suna zuwa abuja suna tafiya amma bayan da aka dawo da cibiyar gwamnati abuja sai zama yanzu ana samun maimakin mutum dubu ɗari ana samun mutum miliyan takwas suna shigowa suna tafiya daga abuja saboda ka yadda ake sauka ana tashi sai ya karu wato amfani da ake da daɗin sai ya karu al'umma ta karu yawan jiragen su ta ƙaru kuma tuntun tuntuni ma ba tun yau ba ya wuce shekarun da aka ƙirƙira shi don yi amfani wato shekara 25 yanzu shekarar da ban wajen 35 kuma yana ɓallewa yana murmurewa yana zuganyewa yana lalacewa yana kuma yin ramuka kamar irin wanda kake gani akan hanya wanda ke cewa a turanci pothole ministan sufurin sama na najeriya kenan hadi firka a waje daya wani kwararren direban jirgin sama a najeriya kuma mai sharhi akan al'amuran sufurin sama kyaftin bala jibrin ya bayyana min cewa babu makawa tilas ne gwamnatin ta ɗauki wannan mataki domin a kawar da haɗuran da za a iya fuskanta a nan gaba idan ba a gyara filin jirgin na abuja ba wanda tun gwamnatocin da suka gabata a baya an so a yi amma irin arin gizon kuɗaɗen da aka lafta domin a yi aikin abun ya faskara gaske shi ne in an zo wajen maganar samun tashi lafiya sauka lafiya maganar a ce za a je kaduna sauka ko a je na sauka ko a je wani waje a sauka ba wani abu bane gyara ka sauka a kaduna lafiya kan ka sauka a abuja ka shiga cikin gidan kuma akwai lokacin da aka gyara a kaduna airport an irin wannan gyaran a maiduguri airport sai a samu dan wani bangaren airport din sai a rike shi sai a gyara sai a zo a yi bangaren a yi a gyara amma in gyara zama dole sai an yi a tsakiyar ranwai ko kuma ranwai din gaba sa to dole sai a rike sai a hakuri a dan wannan lokaci yan kungiyar a hura musu wuta da gaggawa su gama aiki a buɗe airport amma a sha'anin lafiyar tsaron lafiyar tattake da zirgin jiragen sama maganar a sauka a kaduna wai da wahala gara yi wahalar zuwa kaduna ina tun ai wahalar jidalin abin da zai afko in jirgi ya sauka a ranwai da ba ta da lafiya ta yi a cikin kwaltar wannan to abin da zai afko ba misaltuwa idan na so wani mai sharhi kan al'amuran sufurin sama kuma ƙwararren direban jirgin sama kyaftin bala jibrin yana tsokaci akan amfani da muhimmancin da ke akwai na ɗaukar wannan mataki na gyaran filin jirgin nnamdi azikwe da ke abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya